أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور شنكون أمنتي الله وندي كي سما ya keta ƙasa a ƙarƙashinku kamar yadda ya keta ta ga ƙaruna bayan ta kasance mai sauƙi don zama a kanta a waye gari tana motsi da ku bayan ta kasance a kafe?